ba shakka cewa tsohon gwamnan jihar borno almadu sharif na da hannu cikin masu tallafawa 'yan boko haram batu ne da zai ci gaba da jan hankalin 'yan najeriya duk da kokarin da shi tsohon gwamnan ya ta yi na ganin cewa ya wanke kansa daga wannan zargin wasu gani suke yi tamkar satso ne yake wa 'yan najeriya domin ko ta kungiya mai zaman kanta mai suna borno coalition for good governance wadda ke da babban ofishinta a garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno ta raba wata takardar da ke kiran gwamnatin tarayya da ta gaggauta kame tsohon gwamnan takardan wadda ke dauke da sa hannun sakatarinta madu wulgo da shugabanta john indibulata wadda muryar amurka ta samu kofi takardar tana kira ne gwamnatin tarayya da ta gaggauta ɗaukar matakin ladabtar da wannan tsohon gwamnan wannan takardar dai ta zo daidai da lokacin tsohon gwamnan na jihar borno ya taron manema labarai ne yana karyata baturan kasar australia nan dr davis da ya ce yana da hannu dumu-dumu cikin masu daukan ɗawainiyar kungiyar boko haram ita dai wannan kungiyar a cikin wannan sanarwar ta ci gaba da cewa bayan gwamnati ta mika shi ga kotun kasa da kasa haka kuma ta kwace duka kadarorinsa da ya mallaka musamman a kasashen da suka hada da haɗaɗɗen daular lalabawa, da ƙasar sin chadi najeriya da kuma india ta ci gaba da jan kunnen gwamnatin tarayyar najeriya daga tafi son rai game da wannan batu domin kuwa hakan na iya bata mata suna daga ƙarshe sanarwar ta ce 'yan ƙungiyar ba su yi mamaki ba na ganin cewa akwai sunan gwamna cikin masu ɗaukan ɗaune waɗannan 'yan kungiyar hujjar ko ita ce gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti kwamiti daban-daban game da wannan kungiyar kuma koyaushe sai an bato sunan shi tsohon gwamnan na jihar borno sai dai yayin da wannan ƙungiyar ke cewa ɗauki mataki akan tsohon gwamnan ko ba ga taron manema labarai da ya kira hawa kuma ya shaida wa abokin aiki na nasiru adamu alkaya cewa wannan baturen kage yake masa domin ko ga abin da yake cewa ban san boko haram ba ba ni da alaka da su ban taba sanin su ba kuma ina son tabbatar maka wayanda mutanen da boko haram suka kashe ni ne wanda suka cuta ma cikin mutanen da suka kashe domin sun kashe 'yan wana ba ɗaya ba ba biyu ba sun kashe kani na wanda ubanmu daya sun kashe chairman nawa na party sun kashe abokanai na sun kashe secretary na na na local government saboda haka wanda wannan abun ya cuta ba wanda ya kai to sai dai kusan duk waɗanda murya amurka ta zanta da su game da wannan batu cewa suke kamata ya a gurfanar da wannan tsohon gwamnan sai dai ita ma jam'iyyar apc ba ta yi nauyin baki ba game da wannan batu domin ko ita ce ta fara fitowa ta ce a gurfanar da tsohon gwamnan abin da wasu 'yan najeriya ke kallon sa a matsayin tamkar adawa ne musamman ma na ganin cewa shi madu sharif ya bar jam'iyyar su ta apc ne sai dai dr abubakar sadiq ya ce allah iza ruwa kwari har da matuƙa jirgi wannan ba wani sabon abu ne amma kuma ba zai yi magana da ta kai wannan kauri wanda kuma ba ɗan ƙasa ba ne ya faɗi ta wanda kuma ya faɗi ta nan gwamnati ce ta sashe mata aiki na bincike na gaskiya na tabbatar da ya abun yake duk da akwai mutum miliyan ɗari da saba'in Najeriya kuma ba za a rasa wanda za su yi wannan aikin ba yanzu dai abin jira a ganin shine ko gwamnatin tarayya za ta dauki mataki game da wannan batu kuma shi tsohon gwamnan ya ce zai tafi kasar australia domin maka dr davis kotu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria